الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك kwamitin zakka da wakafi na jihar sakkwato kwamiti ne da gwamnatin jiha ta kafa domin tallafawa jama'a jihar Sokoto wadda ke cikin yankin arewa maso yamma a Najeriya wuri ne da ya haɗa al'umma sama da miliyan hudu masu sana'o'i da tushe daban-daban waɗanda ke zaune lafiya da junansu. duk da cewa an kafa kwamitin zakka na jihar sokoto shekaru da dama da suka gabata kwamitin bai wani tasiri na a zo a gani ba sai bayan da alhaji dr aliyu magatakardawa mako sarkin yamman sakkwato ya karbi ragamar jagorancin jihar a matsayin gwamna an ku da da aliyu magatakardawa mako sarkin jama'a ya kamata mu kula cewa Allah ya mana baya mai yawa an wannan mata ta addinin mutu da kafa ta yi aika daban-daban kafin ma tsayo hukumar kwamitin da kala da jiha ita kanta wani ma'aikatar ta ji bulatan jima'a kusan da wasu tafe tafi wanda ce na musulmata kusan an gina sama da kusan 700 su fajiya su da yadda Allah ba da yadda Allah za mu tafi da yanku abin Allah ba mu iko da taimakon kuma ta wannan jiha yanzu haka nan ma da ta da ta ce da aka yi wasu musatai su ma zuwa ba marayu cikin hanya mai sauki don abu ya sauƙi kai gare su ba sai an talibai ɗaya ba wanda ke wani lokaci kafin rabu ya kai ga wurare ba haka ma kuma shirya mace masu shawarwari masu amfani ga jama'a shirya mace kuma sauran suka mai ma'ana ga jama'a don mu wakilan ku ne guda ta musamman kwamitin zakar jihar sakwato wadda yadda ke dogewa ga yawan aika domin allah guda ta musamman ga mutum da mutum da mutum domin haɗin kai su jiha wajen da aikin yau da kullum da musamman da sarakuna ko bayan jama'a ko na ƙasa musamman wacce kowannen su yana tsaye ƙwamin ta cewa eh ya ba da goyon ba ya ba da haɗin kai ya aiki tare da hukuma don cin masarar shugaban a kowane hali. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وانا abin lura انا nan انك an ساكس sake tsara fasalin kwamitin ta hanyar tattaro mutane da masu kwarewa da dattako da aiki tukuru a bisa jagorancin injiniya muhammad lal mai doki wanda ya fice a sha'anin da'awa da wa al'umma hidima fiye da shekaru talatin da suka gabata mun imani dukkanmu kamar yadda muka zo duniya za mu koma wajen allah kuma zai mana hisabi ga ayyukanmu ɗaya bayan ɗaya mu muna ganin cewa mun fara wannan aiki tare da ƙoƙarin fahimtar da al'ummar musulmi menene zakka menene waƙafi kuma menene alfanun zakka ga jama'a ko menene alfanun waƙafi ga jama'a sannan a matsayinmu na musulmi babu wanda musulunci ne zai cika face wanda bayan ya yi imani da allah ya yi sallah to ya tsaye da zakka in allah ya bashi abin yin zakka sannan mun gano a duniya gaba ɗaya ta hanyar waƙafi jama'a sun ci gaba kuma babu abin da ke taimaka ma al'umma a duniya yanzu irin wakafi har waɗanda ba musulmi ba suna abin da a wakafi domin gaban al'umma makasudin kafa kwamitin da kuma ayyukansa su ne tara zakka da wakafi daga mawadata da rabawa ga mabukata da kuma ayyukan jin kai da taimakawa jama'a ta hanyar samar da muhalli ko gyara shi ga mabukata Daukar ɗawainiyar jinyar waɗanda suka samu matsalar ciwon hauka ilmantar da sababbin musulunta da taimaka musu tsara shiraruwan tallafawa marayu da musakai da mabukata haɗi da inganta sha'anin tara zakka da wakafi domin samar da aikin yi ta hanyar samar da jari da sana'o'i ta yadda za a samu haɓakar tattalin arziki tsakanin al'umma wannan kwamiti tun lokacin da aka jaddadar da aikinta bisa ga amincewa mai martaba sarkin musulmi da mai girma gwamna aka kafa kwamiti a district district wato gunduma gunduma ta kwamitin zakka da wakafi muna bisa ga aiki na dare da rana ganin cewa an shahi hawayen jama'a gwargwadon hali ga halin matsuwa ko rashin lahiya ko wata lalura wadda ta bijiru kuma wannan aikin akan amana yake mai girma gwamnan jihar sokoto da ya hannunta wannan abinci zuwa gare ni sai da ya yi mini gargaɗi cewa kada a sa siyasa a cikin wannan aiki wannan aiki ne na don allah kwamitin zakka da wakafi tana sama abinda muke fata da irin wannan aiki mu ga cewa cikin garin sokoto mu ko ba a bamu ba masu kuɗi su kira bayan allah maƙwabtansu da abokansu da 'yan uwansu su raba musu alheri shi abin mu wanda adda zakka ya bayas in ka gama ba da zakka ka ba da wakafi, in ka ba da wakafi kuma har cikin wakafi da akwai sadakatun jariya to yana da kyau mutum shi bayar gwargwadon hali kyakkyawar safiya daga maraicenta ake ganewa daga lokacin da aka faɗaɗa kwamitin zakka na jiha zuwa ƙananan kwamitoci aka kafa kwamitocin zakka 85 a yankunan uwayen ƙasa aka yi la'akari da gatancin da gwamnawa makko yau kwamitin na keɓe masa zunzurutun kuɗi har naira miliyan talatin da da ɗaya dubu ɗari biyar kowane wata domin ayyukan da aka zayyana tun farko da kuma wasu tsabar kuɗin naira miliyan arba'in da biyar a matsayin kuɗin tallafi ga musakai da suka haɗa da kurame da makafi da kutare da guragu da sauran mabukata ga kuma tara zakkar shekara-shekara da ta lokaci-lokaci har ma da wakafi da ake samu daga jama'a sai ya kasance an kawar da duk wata ba tare da tabbatar da himma da namijin kokarin gwamna aliyu magatakar takardawa da jagoran daular usmaniya ta sakkwato sarkin musulmi sa'adu abubakar a fannin kyautata jin daɗin mabukata a cikin al'umma da inganta yanayin rayuwarsu uwa uba da yin biyayya ga umarnin allah subhanahu wa ta'ala na tara zakka da rabata a matsayin ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci a cikin yankin da suke jagoranta عليك بالتقوى الله سيرا وجهرة فإنك مسؤولا وربك عالما wannan abin da ake so a nuna ma mutane shine ka ji tsoron Allah zakka tana cikin abin da za ka jin tsoron Allah a fili ba ɓoye take ba Allah bai ce a ɓoye ta ba wajibi na in kana da dukiya ka fitar da ita a fili a gani don haka ba na don gwamnati ta kafa eh, kwamiti ba mai martaba sarki musulmi ya karfafa ta ga sarakuna na cewa a je kwamitin nan shi shiga gida-gida gunduma-gunduma waɗanda allah ya wadata su fitar da zakar nasu su kawo akwai aminci allah ya ba da ya gaya mana mun shiga bane abin da ka mu yi domin taimaka mu marasa galiu ɗaya daga cikin shine wannan zakka nan bara bai cikin addinin musulunci mun faɗi haka shekaran jiya da kuma roƙo mu kauce yin abubuwan da addinin musulunci hana mu mu yi ƙari mu dage bisa ga ibada mu yi ƙari mu dage bisa addu'o'i a koyaushe domin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da ƙarshen duk matsalar da ke fuskantar mu daga cikin ayyukan a zo a gani da nasarorin da kwamitin ya samu akwai raba na'urorin adana kayan sanyi tare da injunan samar da lantarki na wucin gadi wato freezers da power generators guda 80 da keken ɗinkin tela 380 da injunan niƙa ƙanana 380 da irin awaki domin kiwo 560 da aka rabawa jama'a domin yin jari da kuma koyawa matasa sama da 200 fasahar aikin takalmi na zamani da ba su kayan aiki ta yadda za su samu damar kafa sana'o'i a wuraren da suke domin samar da abin yi da magance zaman kashe wando. Wasu ayyukan da kwamitin ya aiwatar da ya kamata a bayyana sun hada da tallafin kuɗi na wata-wata ga marayu da zaurawa, da gyaran muhallan talakawa da tsofaffi da na marasa gata a cikin al'umma, har ma da samar da tsarin bayar da magani da taimako ga sha'anin kiwon lafiya da na masu taɓin hankali da sauran ayyukan jinƙayi ga jama'a. mai goma ba haƙin na sha ɗaya duk da ɗimbin ayyuka masu alfanu ga jama'a da kwamitin zakka da Waƙafi na jihar sokoto yake da su sai da ya kara da wasu hidimomi na lokaci-lokaci da ake yi wa lakabi da taimako na musamman wanda akan aiwatar a lokacin bukukuwan sallah da azumin ramadan a lokacin azumi kwamitin kan raba manyan bukukuwan kayan abinci kamar shinkafa ko gero dubu takwas da biyar ga mabukata a gundumomi biyar na jiha hakanan kuma kwamitin yana raba turamin atamfa da shadda ga marayu dubu takwas da ɗari biyar a lokacin sallah haɗi da kuɗin ɗunki ga kowane marayi idan kuma aka samu wata lalura ta bazata kamar gobara ko ambaliyar ruwa ko haɗarin mota kwamitin yakan taimaka gwargwadon hali sannan mu yi kira zuwa ga kawunan mu mu ci gaba da yin addu'a Allah ya ba mu fahimtar juna Allah ya ba mu zama lafiya masibbin da ake ciki Allah ya kare mu daga gare su ta kowane irin bangare sannan kowa ya tashi tsaye ya ji tsoron Allah fatan mu wannan aiki na kwamitin zakka da wakafi da Allah ya tayan muna a wannan lokaci da mu da ku muka shaida to ko da waɗannan gwamnatoci ko da waɗannan masarautu mu wannan aiki ya ɗore har abada kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi lokacin mujaddadi rahimahullah muna fata Allah shi muna jagora gaba ɗaya kuma Allah ya samu wannan taimakon albarka kuma muna fata cewa jama'a za su ba mu haɗin kai wajen wannan rabo duk wanda ya san an rubuta sunanai an kawo ƙarƙashin wannan to ya tsaya wanda bai san an rubuta suna ne ba bayan jawaban da aka yi an gama to don Allah ya kama hanya ya tahiya ta shiga ba ta kawo gare ku ba na gaba idon na baya a bisa la'akari da kokarin da gwamnatin jiha da majalisar mai martaba sarkin musulmi ke yi na ganin an inganta sha'anin zakka da wakafi kwamitocin zakka na gundumomi sun tara zakkar kayan abinci da bisa shi da tsabar kuɗi da aka jimlace wuri ɗaya zuwa naira miliyan tamanin da dubu arba'in da ɗaya da ɗari uku da talatin da shidda daga shekara ta dubu biyu da goma sha uku zuwa ta dubu biyu da goma sha hudu. Shirin kayan da aka tara kai da za a raba a yau in Allah so ka ta haya. Kai ga ta kare ki da shiga ya da kwanta ko Allah ta kare ni. thank you taho yan ka abin sai su to su shanu da ya kama bayan da 20 mun 21 wadda muka samu wani da zakka ba mu kwara daya wanda sai kawai mutu wani maraki

sarakunan da da suka zo nan da kuma shugaban karamar hukuma har muna tuna mace da muna muna jiran tashi zakka din ta musamman ko kuma in ya biya da zakka da ya kawo wakafi don akwai wakaf wanda ake taimaka bayan Allah kuma ga ko ko ba ka bayan Allah kuna so ko to ita kuma gwamnatin jihar Sokoto ta sadaukar da zunzurutun kuɗi naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari bakwai da tamanin da biyar da dubu sittin da takwas a cikin shekarun ta hanyar kwamitin zakka da wakafi a matsayin tallafi da sadaka ga mabukata da musakai aikin mutum shi shika yi gurin wannan kwamiti shine ya gaya tsayo da kafafunsa ya zama cibiyar sha'anin zakka da wakafi ta ji da faɗi kuma amintatta da za ta rungumi tallafawa mabukata ta hanyar haɗa ƙarfi da cibiyoyi masu zaman kansu da hukumomin aikin jinƙai a matakin yanki da ƙasa da duniya ta hanyar samar da kayan aiki da saka jari da horar da ma'aikata da duk wasu ayyuka na taimakon jama'a الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى